kamata

da mu muke yawa da mu kuma ka san me yake faruwa da mu da gaske ke sallah. Ba